Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya an kuma shiga sabuwar shekara lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Masu zanga-zanga sun killace tituna a yankin gabashin Khartoum da ke buri da kuma kusa da birnin Khartoum ta arewa. inda suka yi amfani da duwatsu da rasan bishiyoyi da tayoyi in ji wani dan jarida na kamfanin dillancin labarai na afp sudan ta faɗa cikin rudani tun bayan da shugaban mulkin sojan ƙasar janar abdul fatah burhan ya kaddamar da juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoba tare da tsare firaminista abdullah hamdok amma yadda hamdok kan aiki ranar 21 ga watan nuwamba amma ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar gama gari yayin da masu zanga-zangar suka ki amincewa da alkawuran da burhan ya yi na neman jagoranta kasar zuwa ga cikakken tafarkin dimokuraɗiyya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Kamar yadda wani jami'in fadar White House ya bayyana jiya Juma'a. Kwana guda bayan da Biden ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin kan rage tashashen hankula akan iyakar Ukraine da Rasha. Biden ya shaida manema labarai a yammacin jiya Juma'a cewa ya sake jaddada Putin cewa matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine zai janyo sanya takunkumi masu yawa da kuma ƙara yawan dakarun amurka a turai inda ake zaman ɗarɗar a lokacin da rasha ke ci gaba da jirgi ƙarin sojoji a kan iyaka shugabannin amurka da rasha sun yi musayar kashedi game da ukraine a cikin wani tattaunawa ta waya ta mintuna hamsin da suka yi a ranar alhamis don magance ayyukan sojan rasha biden ya ce putin ya amince da gudanar da wasu manyan taruka guda uku a wata mai zuwa da manyan jami'an kasashen don taimakawa wajen samar da wani kuduri kuma ya ce yana tsammanin cimma nasara a tattaunawar. Duk da haka ya kara da cewa na bayyana karar da cewa hakan kawai zai faru ne idan rashi ta rage tashin hankalin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duniya ta shiga cikin sabuwar shekarar 2022 yau Asabar. Bayan wata shekara mai cike da rudani da barkewar annoba wacce ke cike da sabbin takunkumi, hauhau masu kamuwa da cutar tare kuma da fatan samun sauyi a gaba. Watanni goma sha biyu da suka gabata an samu sabon shugaban Amurka, an kuma gudanar da wasannin Olympic na farko ba tare da 'yan kallo ba. Fatan koma ta farkin dimokuraɗiyya ƙasashe irin su Afghanistan zuwa Myanmar da Hong Kong da gwamnatocin kama karya suka murkushe su babu labari. Amma yanzu annobar coronavirus ta shiga shekara ta uku wacce ta sake mamaye rayuwa ga yawancin bil'adama. Fiye da mutane miliyan biyar da ɗigo hudu ne suka mutu tun lokacin da aka fara samun rahoton ɓullar cutar coronavirus a tsakiyar China a watan Disamba shekarar 2019. daga ƙarshe sabuwar shekara na kawo sabon magajin gari a birnin new york da sabbin dokoki a yawancin jihohin amurka hamsin an zaɓi eric adam ɗan jam'iyyar democrat a watan nuwamba a matsayin shugaban birni mafi girma a amurka ya gaji bill de blasio wanda ya wa'adi bi a matsayin magajin gari tun daga shekarar dubu biyu goma sha hudu. an ɗage wani bikin rantsar da shi da aka shirya yi yau asabar saboda ƙaruwar yaɗuwar nau'in omicron na cutar coronavirus a ɗaya ɓangaren na ƙasar kuma birnin seattle na samun sabon magajin gari shi ma bruce harrell zai karɓi mukaminsa a yau asabar daga cikin sabbin dokoki da yawa da ke aiki a matakin jiha sun haɗa da ƙarin mafi ƙarancin albashi a jihohi da dama ciki har da california da massachusetts da new jersey da kuma jihar new mexico irin waɗannan dokoki sun samo asali ne daga dokokin da 'yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi suka amince da su kuma a wasu lokuta tsarin mafi karancin albashi zai fara aiki a mataki na tsawon shekaru da yawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adon tafiya. Da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe, za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu waiwayi jihar Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. to madalla. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni ya mana karin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan 'yan bindiga daɗi miliyoyin kudade don daidai su zauna lafiya. Yana da gari hamsin da biyu waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun aza musu haraji. kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman musamman waɗanda ka sani cewa hasun ya su da kuɗi ne sauran baɗawa su tudun wada ga sunan su nasarawa zango makowana 1 miliyon ga sunan su tsauna ta girke allah kiro miliyan uku da dubu ɗari bai an kace su bada hasun bada miliyan biyu da dubu ɗari tara an bada shaida nake na tabbata eh, dogon marke miliyan biyu da dubu ɗari bai an kace su bada da dubu ɗari biyu kuma sun bada da kwaro dubu ɗari kuma sun bada eh, adamawa sun riga sun bada kai tsaye sun ka zo duru ranar da an ka ce a bada kuɗin nan kwanakin da sun ka bada in ba a bada ba su zo sun zo yanzu daga cikin garuruwan nan da nake faɗa maka yanzu misali in ka zo ka diba cewa irin su jinjiraje da dare ai da sun ka ta amsa kuɗi da basu bada kuɗin da an ka aza musu ba an kashe mutum biyu gare miliyan hudu an kace su bada jinjira da sun ka ta heje ba su samu kuɗin ba mutum biyu sun kashe sannan sun ta irin irin su a tallawa sun zo har sun ba su kuɗi su ma dubu ɗari hudu payment ɗin su wanda su bada garin kwacal wanda na riga na haɗa muku wancan lokaci miliyan hudu an kaza musu sun bada miliyan biyu eh, walƙiya sabuwa sun aza mata miliyan guda walƙiya tsohuwa sun aza mata dubu ɗari uku eh, katuma dubu ɗari shida ha an biya wannan kuɗi na katuma garin katuma an biya ni ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani kuma idan mutum zai karyata mu ya zo ya faɗi dalilin ƙarya billahi ko mu je kotu da shi bai dalili saboda duk abin da zamu haɗi zamu haɗe shi ne daga mutanen mu abin da ya faru da mun kasance tsakanin mu da Allah kamar yadda na saba haɗi ina haɗa muku mu muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki abin nan a haɗa musu cewa abin da ke ciki sannan baran nan haɗa mutanen su kai duk garin da mun ka zo mun ka ala muku haraji mun ka ce za mu zo rana kaza akwai radda ba mu zo ba su ce sun hwasa zuwa sannan akwai wanda zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ya ce tun da za mu zo a zo a hana mu haka suka faɗa matsaya nan da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da yan bindiga ka ajiyewa yanzu wannan lista ka bamu ko kuma sunayen garuruwan da kace sun kai guda hamsin da wani abu ba sun kai ba guda hamsin da biyu ne ga suna nuna kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu sati biyun ga duk garuruwan da sun haɗa tun da sun gano duk garuruwan ga da mun ha gaba ɗaya babu inda za ka samu saniya guda ko tun ya kora rago wanda za a sata babu shi sannan in ɗaukan mutane ko na babu da haka sun dawo tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin to sai ku biya haraji ku zamana in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari a kan ba su samu kuɗi ba ka tambaya ka ji sun ta idan karma jiya da dare banda sun zo a jinjira sun ta idan karma jiya ya aka yi kai jiya jiya jiya da daddare jiya daren jiya again kuma sun ka tai garin magirar kware sun ka je sun ka rufin ɗin mata mala idi shi na nan cikin garin magira duk ku da take garin babu da sai zo ya taimaka mata so wannan muna faɗi ne domin a zo a yi gyara muna faɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki amma mun ji kwamishinan yan sandan sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai ke ai kwamishinan yan sanda shi ke labari labari yake hodi ni ba SA nake ba da ministan police affairs na Najeriya abin da nake hodi ni kankana ba ina hodi bane dan taimaka mu security kuma hodin da muka tun da hodi na muka dan duniya ta sani dan shugabanni su ƙara sani ai shi sa muke hodi a zo a gyara in an gyara gobe za ka ji mu muna mai magana shekarar mu shida babu wuta cikin karamar hukumar kisa ne mun taba cewa babu da wuta ba ita ce priority din mu ba ko abin da muka ba hankali tsaro ne gaba gare mu shi sa muke magana tsaro bello ka ji mun abin da ake muna to honorable Idris Muhammad Gobir bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto kamar wani ci gaba aka samu in har da akwai ci gaban ki ci ba da aka samu kamin wanga lokaci da system mu yadda tsari yake da mu da tsakaninmu da mutanenmu da jami'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka gada masu su hita in sun ka tai kojin su an ka yi inda za a yi banna da za a ɗauki dabbobin mutane ɗari ko ɗari kaza a rage kila ɗauki hamsin ko talatin da sauransu su cere misali saboda suna jin kila ko jami'an tsaro da su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane heye da hamsin ko ashirin misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk hisu muhimmanci eh, idan an ji labari an ce 'yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana haɗa mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya ɓoye wasu su yi gajeji wasu su haye sama wasu shige cikin ɗakuna su kulle su ɓoye misali sai wanda Allah ya sa kaddarar a kashe shi ta kama da shi a kashe shi eh? to yanzu da an ka ɗauki network haɗa mini tun da an ka ɗauki network duk garin suka san zo zuwa su kai kuma duk abin da suka su yi su yi sannan kuɗi da aka badawa na ramsa sannu haka aka ɗauka kuɗi su ce a zo wuri kaza ko kuma su hawo mashin su taho ai daga cikin da kwamishina ke magana eh, cikin maganganun mun ka da shi a yau ɗan nan da dare yau lahadi ai mun yi magana a kan cewa a'a waɗannan mutane mutanen gari na kila suka amsa kuɗi ko suka amsa kuɗi su kai da sunan bandit don su yi sata na ce ba gaskiya ba ne. ba rai ka hau mashin da kansu su taho cikin kananan duk ƙauyukan zaman birni su aje mashin din ko goma ko sha biyar ko ashirin su zamna su sa a kilos ko a mashi hida ana gina masu su ce magana alƙawarin da aka yi na kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abin da gare kun ka tara a amsa a ce shi za a bada ko haɗa rana in ko ba ku da shi a samu wulakanci ko a nemi ainihin mutanen da da muhimmanci a ɗauka a tare da su ƙauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo domin mutum da haɗa ma da sani To jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya wanda shi ma ɗannan jihar Sokoto ne ya ba da umarnin a kafa wasu sansunonin soji a yankin Goronyo domin tunkara wannan matsala gadan-gadan. a ya zuwa yanzu me ake ciki ne tun daga garin iyaka inda an ka ce welcome to sabon bini daga goronyo har zuwa cikin garin sabon bini kilomita hamsin na da uku ko da biyar bari in ga maka wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba gani bile soja sai in ka shiga cikin garin sabon bini duk kamnin da adakwai babu ko guda ko dan bulala ko dan geza ba ha gani bile dan sanda haka shiga cikin gare sabon bini sai in ka zo cikin gare sabon sana ga yan sanda ko sojoji amma duk ka ɗauka da hili suke kuma tun sadda wannan abu ya faru ka faɗa min wani ɗan sanda ko wani na tashi ta ta patrol ya zo ci yawo aiki kaza dawo waɗanda awo kyalle sun ke bada labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mun shahudi idan za ka je yaƙi waɗanda za ka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da za ka yi wannan wuri sannan abin da aka yi kuma fiye kamata a tambaya don mu haɗi mu ce awo lalle abu kaza ana yi na gaya ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ce a kamin abinci in ci ni zan faɗa maka lalle ba na gode an kamin abinci in ko ba a kamin abinci ka ce ka aiko an kamin abincin nan zan faɗa ma ni ban ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga haɗin ƙarya don mi za mu dina yin gaskiya dole mu haɗa gaskiya domin gwamnati san girman na nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokacin game ɗaya sabon birni in ka cire mun garin sabon birni babu wani gari wanda ya ƙarya in bindiga kuma babu babu wani gari inda ba karshe control din yambin bindiga yake ba kuma duk garuruwan da za a lissa a sami logamin na rantse ubangiji ba kawai cika lissa min gari biyu ko uku ila irin su lajin inda sun jajirce suna tsare kansu yan banga adan da sauran wurare amma a fatfuran irin wannan duk garin da ka sani banda garin sabon birnin cikin gari karamar hukumar ta yi karhin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandis Um, honorable yanzu wani hali mutanen sabon birni ke ciki ne ganin yawansu sun wato bar gidajensu suna nan wurare da dama ciki har da kasar Nijar. Wulakanci ce ba garin sabon birni ba ko cikin garin Sokoto akwai yan sabon birni wanda ka bara akwai gari guda gida guda sori shina nan in ka shiga cikin eh, Sokoto a gidajen yan majalisi tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsamaye ne kuma ba da suke cikin wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda suka sama yan walalle banda mutanen mu wanda akwai su wanda sun ka tafi Niger da sauran su ruwa ba magana Niger aka yi ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum dubu goma ba ko ishirin wai mutum ɗari nawa ne wannan magana ba za ce karya ce in mutum na so ya zo mutum ai nan gidan rumji inda sun ka tsaya mutum na adakwai na dan gudun hijira me yasa ba su tahi sha da kwali ba me yasa ba su tahi eh, dogon daji ba Nan daji ba duk waɗanga wurare wurare na inda yan gudun hijira mu suke yan sabon birni kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawa ba su dawo garin sabon birni ba sun ka sake komawa ta Nijar sun ka wuce sun ka dawo ta Ilela sun ka tayi a cikin garin sabon birni da ka magana da kai dan gudun hijira na adakwai. ko yan jarida ku zai taimaka musu gaskiya ku dinga zo kuna ɗauko hotuna kuna gudu mana. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Eh, Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa da kuma wakilinmu na Sokoto, Muhammad Nasir, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai wannan shiri na ɗan gari ya leƙa wato garin Abuni da ke karamar hukumar awe a nan jihar nasarawa mun lula ne fadar wato hakimin abu ne alhaji usman adamu inda za mu buƙaci ya ba mu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta da farko za mu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na abu ne hausawa sun um, farko jikuna wani suka ba wani jikuna su sun sarauta kuma a lokacin hausa ana cikin tafiya sai wani ya tsawo tsari da tsayaro aka yi gobara aka yi ban ya ya ke ne ko gobara sai a mamanci don mamanci sai suka kone garin gaba daya tibi kenan tibi eh. yawwa suka kone garin gaba daya ta Allah sa wani lokaci mutum ɗaya ma ba kashe ba to suka kone wurin na zaune kawai haka ana nan su manya kuma da kawai da shana lokacin duk abu guda ne a wannan kurkusa kenan sai suka haɗa kan cewa a ba mu iya ba mu iya zuwa sare kan abu ne ba mutane a wai ba. su kone wani sun kone a wai ne garin a wai ko kuma wani gari aka kona. a nan abu ne. nan abu nan aka kona. Eh. to menene dalilin kona abu nan da suka. dalilin kona abu ne idan sun je suna farauta farauta suna na bayi mutane kyana sun je sun sautan bayi suna zuwa sai su tsare su a nan a karba. sun je sun yi a tsare su a karba ko bayi ko abincin da sun samu da zuwa mun ci wannan ba da sauka a shara ne da suka gayyana gafa kayan da ya same mu hanyar nan na so ku zo ku taimaka mana ku raba mu da shi to shi ne mun ci wasu kakayya daga boko da sauran su duk sun zo su mara nan sai harbi kuma Allah sa wannan lokacin ruwa kowa gida mata suna falama wurin gishiri maza kuma suna can wurin shan bammi sai yana cin kifiya kawai da ihu maza sun zo sun ne ka sun kafa ba da ma shiga kowa ya kewaye har suka kona bini gaba daya to da suka ci tuwa wai wurin muna son ku zo ku share to kanin na abu to suka je kuma Allah sa su mutane dama su alkawari ne sun yadda a hangon a wai ku sa ci to bayan da ya kamata a yi sai angon milina kuma mu kuma angon milina da angon fara ɗaya ne ba wani ne aka an ka kautai masu gida masu gida mutum arba'in da daya in suka zo abin suka share to abin to dalilin abin shi har yanzu da suka zo sun share kuma sarauta ko kan hausawa jukunawa suna yi kuma suna yi amma ba haushe shi ne gaba da juku idan sarautan gwamnati ka je ainihin tarihin wannan abin shi na'am yanzu in na fahimce ka uh, wato kaman jukunawa da hausawa katsinawa mm. su suke sarautan wannan gari na abu ne yanzu har yanzu a ah, ba har yanzu ba yanzu hausawa da ke ba jukunawa kenan asalin ku ku katsinawa ne dai kenan katsinawa ne mu kakannin mu duka katsinawa ne ma da yawa kabilu da katsinawa da arago da gondala wala mada da yargam duk suna ranar yanzu da yamunci da filani duka suna to kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa sai da kimanta takuru. zai kai kamar shekara ɗari biyu da wani abu ashe gari ne mai tsohon tarihi sosai mai tsohon tarihi kuma lokacin da ana tare da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai ma gishiri. Eh, kamar su mutanen abu ne menene suka shahara a kai kamar wacce sana'a suka fi shahara a kai a wannan lokaci har yanzu ma a yanzu abin da muka shahara kai shi ne noma abin da muka shahara kai shi ne wannan lokacin akan <clears throat> mu muna noma matan mu kuma suna dafa gishiri amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma ah, ba yanzu ya mu dafa ko da saboda ba shi ne ko kuma yana nan amma ba a ma yaki ne mun ga yanzu ya zama shi yanzu ya kan mu sai dai noma kawai shi ne yaki ne muna yaki ne yawwa yanzu na da noma iri daban-daban ga rogo doya dawa masara shinkafa duk wani muna nome jada ayaba ko boma kenan ka ayaba shi ne ya zama kaman gargajiya yawwa kamar shin wannan gari yana da wani take haka ko kirari haka da aka fi sanin shi da shi kirarin mai kenan da ake cire abu ne abu na sarki me yasa ake cewa abu ne abu ne na sarki a lokacin da ana kafa kashiri akan cire in lokacin gishiri ya yi akan shirya kowane gari kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a rura ko kan je za shirya rimi za shirya azar za shirya hakiri eh, za shirya inda duk yi gishiri ke da sai shirya kuma rura mara na wani aka haɗa su a wani kuma to duk a wani kuma za da ne kartai masu karfi sun da kowane ba shi kaya kaya kaya na shi zai yau kai daga nan sai bauchi ne da bauchi daga zuwa aka zuwa aka zuwa kuma kowane da halin makarban sarki na bauchi za su su bi suna duba suna duba suna duba. Za ka yi masa bauchi ken. Eh, a gidan sarkin bauchi suna duba da zuwa sun gana sun sun ce o oh, duk abin ya fi kowane abu shi ta fi kuma kwaya yanzu ka ce o oh, wannan abu ne sarki ne ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne sunan garin abu ne to kaman wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne masu galiba da yawa da yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga yaran mu kana yawon banza ba ku karanta na gaskiya ba shi ba ku da abun sadarwa na waya ke ba shi ba shi san san yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke sai na fita wani kan gari sannan waya ko kuma fita wani bayan gari can nesa saboda haka ne kai ne nake magana da kai din nama saboda haka ba shi da waya saboda bai yi tafiya da wajen tafiya na waya to kamar shi batun eh, makaranta asibiti hanya da sauran kalubale da kai magana a kai shin kun taba gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku dauki har a jihu mamaye wannan ba ma gwamnati ba mun yi gwamnati a gara mun yi a ma har yanzu ba mu samu zuwa kan abin karo kuma ga da ya kasan nan na wai kusancin an ce kawai da biyu za ci abu ne ba ma har yanzu ga shi mu ba mu samu cin gaba ba har yau. To menene kukan ka ga gwamnati? A ce komai a gwamnati ana yi da mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati. Asan dai garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da ɗanbin ma'adanai da ake zuwa ake tono. Shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku? Muna yi ne muna ci muna sha a kan wani arzikin da Allah ya bamu. Duk da zuwa ne samanin garin da wannan wannan muke yi muke yi mu gama. wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi shin gwamnati ba ta ga dalilin da ya sa da za ta kawo muku dauki ba tunda ana samun arziki a nan ana ba mu san abin da mun kai ga gwamnati ba mu amma kan har gwamnati suna samun wannan arziki amma ba su san abin da suka mana ba masu arzikin sun yi su wajen taimaka mana fadan masu arzikin sun gina kuma muna roƙon su ƙara mai mai. to madalla jama'a masu sauraron mu kwata-kwata abin da ya sauka kenan a tattaunawar samu yau da hakimin abuni alhaji usman adamu muna godiya matuƙa da wannan hira da muka yi da kai. to ni ma na gode da yalla kawo ku lafiya. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar nasarawa ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri ake cewa sai wani mako. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Eh, corona virus corona yunwa corona tanshin gida-gida in ma cutar ta kama ka ba ka koma zaman gida

ware wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare duk sana ta jirgi ko za su biya su hai ɗari ɗari sun gudu tallakawa cutar ku za ta kashe gida gida za a yau ta zo kusa kusa mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa kasa yaya mai kananu ba su san shi ba da rashin zama nasa wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan ya yayo gida tsoron zuwa amma bai ji tsoron ba a tasha ba motar da zai hawa motar gida ya hau hanyar da sojoji da 'yan sanda gida hantsi babu hatsi da matsatsi in korona ba ta yi kisa ba to kwai olsa ita ma tana rizi ga mai gida yana gida ba gari na tuwo gida masu karya ta cewa babu ma ita mu bar duka ce ce ku je mu tsaya ko ma samu mafita annoba gaskiya ce amma Allah shi ne matabbata mu koma gare shi to za mu ji daɗi har cikin gida gido doka in za mu ba anya an gama. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.